الله وعلى آله وأصحابه ومن يتلا بهديه واستوصف بأمته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحديث الرابع حديث له عن ابي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن كلمه ابي عبد الرحمن شيري عبد الله بن مسعود الله يقارى مسا يدا يشي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال إيرا صلى الله عليه وسلم يا بام الأباري وهو الصادق المصدوق مي mai ابو abin ان inna يدم اوكلكم في fi batni من صلى الله عليه وسلم مي gaskiya ني sannan kuma abin gaskatawa ne ga duk abin da ya bada labari da shi an gane baya kamata musulmi wanda ya imani da Allah a ce manzon Allah ya faɗi magana ya tsaya yana tantama an gane da zarar ya faɗi magana ka yi rantsuwa cewa wannan magana gaskiya ne sannan babu wata matsala tare da kai cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari wanda shine mai gaskiya kuma abin gaskatawa inna alaikum yutba'u khalquhu hmm. lalle ɗayan ku ana tara halittarsa fi badan ummi a cikin cikin mahaifiyarsa ne yawman nutfa wato kwana 40 yana digon maniyi kuma yakunu alaka misalu zalika sannan zai kasance wato gudan jini misalin kwana arba'in kan kwana ɗari kwana tamanin kenan ko sun mai kunu mudura zalik sannan zai kasance wato tsokan nama misalin kwana arba'in nan sun mai sali ilayhi malik kan kwana ɗari da ashirin kenan sa'annan bayan ya cika wannan sannan zai aika mai da almalak mala'ika sai mala'ikan nan ya busa masa rai yi umaru bi arba'in kalimatu shi ne ake cewa da zarar ya kai wayannan kwanaki wato halittar ta cika in kuma halitta ta cika a lokacin ake busa rai da mutum da misalin mutum irin wani abu ya haɗa wata mace da mace sai ta naushi matar a cikin ciki ku sai a ce ta kashe rai to lokacin an riga an aika da mala'ika ya busa rai ga wannan halitta ɗin da ke cikin ciki an gane idan ana faɗa sai ta dace ta sai cikin ya fito ko kuma wani abu ya faru za ce ta yi kisan kai za a biya diya ne na kisan kai an gari amma kamar misalin irin masu ainihin family planning na masu zubar da ciki a abortion wato shi na cikin cikin nan ya kai kwana 120 da wani abu misali ya ka zubar da wannan ciki to an kisan kai ne saka an yi laifi mai girma kuma an yi ta'addanci akan wannan al'amari an gani, in dai misali a ce lokacin da wato ta ɗauki wannan ciki ta samu juna biyu wato yana matsayin mani. malamai sun kyabaci wannan abin cewa a zubar da shi in ya kai matsayin gudan jini kuma nan ne kuma nan zunubi ne laifi ne in ya kai tsokan nama har ya kai matakin an buza mai rai to kama irane ne an gane yanzu babban zunubi ne a zubar da wannan ciki ɗin ala ayi halin dai zubar da ciki in ba lalura ba Ba ya halatta ta kowane bangare sawa'un yana dugon mani ne ko kuma yana gudan jini ne ko kuma yana tsokar nama ta haramun ne gaba ɗaya. an gane kamar in yana nace shi ta bangaren mani makaru tunda bai zama halitta ba shi ne kamar kamar ya yi daidai da abin da ya shafi kamar azulu kaga azulu malamai sun ce ya halatta amma kuma mafi akari kada a yi shi kuna da ku aha wa umaru bai arba yi kalmat wato sai a umarce shi da kalmomi guda hudu na farko da rubuta arzikinsa da ajalinsa wa amali da aikinsa shakiyin aw sa'id kuma wato za a rubuta shin shakiyi ne ko mai arzikin lahira shin tababbe ne ko mai arzikin lahira ne duk mala'iku za su rubuta wa'annan gaba ɗaya wannan shine mas'alatul qada wal qadar eh wallahi allazi la ilaha ghairu na rantse da Allah wanda babu wani abun bauta wanda ba shi ba inna a'adakum lalle ɗayan ku da ya amalu bi amali ahli janna lalle zai ta aikata ayyuka irin ayyukan yan aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira har sai ya kasance tsakanin shi da ita tsora zira'i guda sai littafin sai ya rigaye shi fa ya amalu bi amali ahli nari sai ya aikata ayyuka irin ayyukan yan wuta sai shiga wuta din wa inna ahlakum lalle ɗayan ku la ya'malu bi amali ahli an-nar zai ta aikata ayyuka irin na yan wuta ayyuka irin na yan